Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba 16 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta ce yanzu kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta zarta jimlar adadin mutum miliyan biyar da suka kamu da cutar COVID-19. Kwararru a fannin yanayi na gargaɗin cewa mahaukaciyar guguwar Sali za ta haifar da mummunan ambaliyar ruwa yayin da take dusar sassan yankin gabar tekun Gulf na Amurka a yau Laraba. A kasar Japan kuma a yau Laraba aka zaɓi yoshihi da Suga a matsayin Prime Ministan kasar. kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa masu rufa fitakar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da yadda jami'an tsaro ke gayyatar waɗanda suka bayyana ra'ayinsu kan al'amuran da suka shafi ƙasa. Matakin da suka ce yana take haƙƙin faɗin albarkacin baki inda baya bayan nan jami'an tsaron farin kaya na DSS suka gayyaci wani ɗan kasuwa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Alhaji Mahadi Shehu. wannan dai kawai ana yin shi ne saboda a nuna musu karfin mulki da kuma hana su faɗan albarkacin bakin su wanda kundin tsarin mulki ya ba su to koyaya masana shari'a ke kallon wannan mataki na gayyata da hukumomin tsaron ke ɗauka to wani lokaci waɗanda suke magana a sukan yi maganganun da watakila mahukunta sai su ga kamar magana ce da za ta tada hankalin mutane amma mahukunta suna amfani da ƙarfin da suke da shi na iko don a hana mutane faɗin abin da yake shine damuwarsu to za ku ji cikakken bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin baya ga haka muna tafa da shirin ciwon ya mace da kuma wasu kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta ce yanzu kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta zarta jimlar adadin mutum miliyan biyar da suka kamu da cutar COVID-19. Kasar ta kai wannan mummunan yanayin ne yau Laraba a lokacin da hukumar lafiyar India ta sanar da cewa an samu mutum 90,123 da suka kamu da cutar da kuma mace-mace 1,290 a cikin sa'o'i 24. Bisa ga alkalaman da jami'ar Johns Hopkins ta tattara yanzu indiya na da jimlar mutum miliyan biyar da dubu ashirin da dari uku da hamsin da tara da suka kamu da cutar ciki har da mace-mace 82,066 a kasar mai yawan al'umma kusan biliyan 1.4. Kasar ta ba da rahoton samun mutum miliyan ɗaya da suka kamu da cutar tun daga biyar ga watan Satumba a lokacin da ta samu mutum miliyan hudu da suka kamu da cutar ta COVID-19. India yana daga cikin kasashen duniya da suka sanya tsauraran matakan kulle a watan Maris a farko-farkon farawar annobar. lamarin da ya sa harkokin tattalin arzikin kasar kusan tsayawa cak karuwar yaduwar cutar da zuwa ne bayan da kasar ta fara sassauta matakan kullen da ta sanya kwararru a fannin yanayi na gargadin cewa mahaukaciyar guguwar sale za ta haifar da mummunar ambaliyar ruwa yayin da take dusar sassan yankin gabar tekun gulf na amurka a yau laraba cibiyar sa ido kan mahaukaciyar guguwa da ake kira nhc a takaici ta ce muguwar guguwar ta sauka yau laraba da safe a kusa da garuruwan gulf shores da alabama da ke gabar teku dauke da iska mai gudun kilomita 165 cikin sa'a daya abin da ya sa ta zama mahaukaciyar iska a mataki na biyu a ma'aunin guguwa mai matakai biyar zama da muni Cibiyar ta NHC ta fi da gargaɗin mahaukaciyar guguwa ga mazauna yankin iyakokin Mississippi da Alabama zuwa sassan yankin arewacin jihar Florida yayin da mahaukaciyar guguwar Sale ta dushi arewacin yankin. Kwararru a fannin yanayi sun ce yankin zai fuskanci ruwan sama kamar da bakin kwarya mai yawan santimita 20 zuwa 30 tsawon yinin yau da kuma wasu wuraren da ake hasashen za su samu ruwan sama mai yawan santimita 88 abinda zai haifar da mummunan ambaliyar ruwa na tarihi. Haka kuma ana sa ran samun ruwan sama kamar da bakin kwarya a ciki-cikin arewacin yankin zuwa jihohin Virginia da North Carolina da kuma South Carolina. A yau Laraba aka zaɓi Yoshihide Suga a matsayin Prime Ministan ƙasar Japan. Suga ɗan shekaru 71 da haihuwa ya nuna ban girma a lokacin da 'yan majalisar wakilan Japan suka zaɓe shi. Sakamakon kada kuri'ar da aka yi a yau Laraba abu ne da kusan aka sani zai faru bayan da jam'iyyar LDP ta zaɓi Suga ya zama shugaban jam'iyyar ajiyar talata. Bisa tsarin Majalisar Dokokin Japan, jam'iyya mai mulki ce ke zaben wanda zai zama Prime Minister yawancin lokuta shugaban jam'iyyar ne ke zama jim kaɗan bayan zabensa suga ya gabatar da majalisar ministocinsa da galibanta masu rike da makamai ne a gwamnatin da ta shuɗe ta shinzo abe ciki har da ministan harkokin wajen ƙasar toshimsu motegi da ministan kuɗi taro aso mata biyu ne kawai a majalisar ministocin sabon prime minister Suga dai ya gaji mulkin kasar da tattalin arzikinta ya ji jiki sakamakon annobar coronavirus da ta sa a kan dole aka ɗage gasar wasannin Olympics ta Tokyo da aka daɗe ana jira zuwa shekarar 2021. Ba gaida Maryam Dauda wacce nan ba da jimawa ba za ta sake dawa da ƙarshen labaran duniyar. To a Najeriya ganin yadda hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ke gayyatar wasu 'yan ƙasa game da kalamansu. Ya sa ƙungiyoyi da wasu masu ruwa da tsaki kan sha'anin kare haƙƙin bil'adama suka fara nuna damuwa. Ko da yake wasu masana shari'a na ganin hukumomin na da ƙarfin ikon ɗaukan matakan kare duk wani abu da zai iya tada husuma. Amma suna ganin ana kuskurewa wajen irin hanyar da ake bi idan an tashi ɗaukan matakan. a bayanin ne dai hukumar ta dss ta gayyaci wani dan kasuwa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum wato alhaji mahadi shehu bayan wani sharhi da yi kan yanayin da kasa ke ciki ga karin bayani a wannan rahoto na musamman da wakilin murya amurka isa lawal ikara ya aiko mana daga kaduna A 'yan kwanakin nan dai hukumar jami'an tsaro ta farin kaya DSS ta gayyaci tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Dr. Obadiya mai lafiya da kuma tsohon kakakin majalisar wakilan tarayyar Najeriya Gali Umar na Abba. Sannan kuma sai gashi a farkon wannan mako ma ta gayyaci wani ɗan kasuwa Alhaji Mahadi Shehu dukkansu dai akan kalaman da ake ganin sun furta game da gazawar gwamnati a harkar tsaro. wannan yawan gayyata da hukumomin tsaron ke yi kuma shi ya sa shugaban kungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adaman da ake kira amnesty support group a turanci kuma mamba a kungiyar amnesty international alhaji musa jike ce wannan ka iya gurgunta demokradiyyar wannan ƙasa. na farko da ya saba ma kundin tsarin mulki saboda wani abu ne wanda ya shafi yancin su na in sun ga an yi ba daidai ba ko kuma su ankarar da mutane kan wani abu wanda ake gani gwamnati na yi wanda bai dace ba to kaga wannan yana nuna al'umma nan gaba ba za su iya fitowa yin magana na abin da suke gani gwamnati ta yi ba daidai ba kenan. Alhaji Musa ko suna ganin kamar ana fargabar kada kalaman su su tada a hankalin wasu ne kuma kasar ta ya mutsewa. To menene wanda bai faru ba a kasan kuma menene wanda ba a yi ba? Wannan dai kawai ana yin shi ne saboda a nuna musu karfin mulki da kuma hana su faɗan albarkacin bakin su wanda kundin tsarin mulki ya basu. Masana harkokin tsaro ma dai na ganin akwai buƙatar jami'an tsaron Najeriya su guji ɗaukar matakin da ka iya kawo koma baya manjoya shinkwa mai ritaya na cikin masana harkokin tsaron da ke da irin wannan ra'ayi bai yiwuwa mutumin da ya yi zargin wasu sun yi wani abu wanda yake na ɓanna ya zama kuma shi ne abin tuhuma maimakon wanda aka yi zargi a kansa su neme shi su tantance bayanan da aka yi su yi bincike su sa ido kaga irin dalilin da ya sa kenan talaka baya son ya ba jami'an tsaro bayanai na sirri ko kuma wanda za su taimaka musu kamar irin magana da shi mai lafiya ya yi ta ina ne wannan zai jawo wata rigima na biyu kuma kamar wanda shi ma gali na abai ya yi bayani shi haka nan maganar da mahadi akan gwamnatin jihar katsina shi ma ya bayani ta ina ne wannan bayanai za su samar da wani hargitsi ai abu ne wanda yake na mulkin demokradiyya kuma ana bayyana wani abu ne wanda yake faruwa na sirri wanda ya kamata a dau mataki a kai a tsari irin na demokradiyya dai kowane ɗan ƙasa na da 'yancin tofa albarkacin baki game da yadda gwamnati ke gudana a faɗin ƙasa baki ɗaya. sai dai kuma gayyatar da jami'an tsaro ke yi wa 'yan ƙasan zai iya take wannan haƙƙi da suke da shi in ji lauya mai zaman kanshi a jihar kaduna barista el zubair abubakar ana tafiya ne karkashin constitution na najeriya wanda ya ba da dama ga kowane ɗan ƙasa ya faɗi albarkacin bakinsa To amma in za ka yi magana ba kowace magana ce za a ce kana da daman ka yi ta ba. To wani lokaci waɗanda suke magana a sukan yi maganganun da watakila mahukunta sai su ga kamar magana ce da za ta da hankalin mutane. Amma mahukunta suna amfani da ƙarfin da suke da shi na iko don a hana mutane faɗin abin da yake shine damuwarsu. to a gaskiya yin haka din ya saba ma tsarin doka iyaka in mutum ya yi abu ne wanda ba daidai ba a gurfanar da shi a gaban kotu amma yadda ake sa mutane a kama su a kai su dss har ma a sa su yi wani rubutu wanda zai hana su yin magana wannan ba daidai ba ne watakila ana son a tsorata mutane ne kuma a hana su yin magana da ta dace a gani na wannan ya saba ma tsarin dokan ƙasan. to ko me jami'an tsaron ke gayawa waɗanda suke gayyata game kalaman da suka furta ɗan kasuwa ma'adi Shehu ɗaya ne daga cikin waɗanda aka gayyata a cikin wannan mako da muke ciki. Bayan dai na shiga minti sha na farko gaisuwa ce ta irin bako ya ta da bako. Minti arba'in da hudu na gaba kamar fenti ne ma Najeriya. Ya nuna cewa ba inda ba a samun matsala a rayuwa. Kuma ita babu wata matsala wata ta gagari gyara. Kiran da ya shi ne a cikin wannan hali da ake cike na Najeriya na ƙasa da matsaloli daban-daban na siyasa na zamantakewa na addini na tattalin arziki ƙasa ya kamata mutane su ba da gudunmuwa wajen gina ƙasa da gyara ta tun farkon fara wannan gayyace-gayyace da jami'an tsaro na farin kaya dss suke yi wa wasu 'yan ƙasa musamman dai a kan kalaman da suka furta dai hukumar bata fito ta fayyace dalili da kuma takin da take ɗauka game da irin waɗannan furci da ake ganin manyan ƙasar na yi ba illa dai da shugaban ƙasar da ta kare wannan gayyatar da ta ce akwai kalaman da za su iya ƙara jika maganar matsalar tsaro a wannan ƙasa isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a Najeriya. yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniyar. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta ba gwamnatin shugaba Donald Trump izinin kawo ƙarshen shirin ba da kariyar jin kai da Amurka ta ba kusan baƙi dubu ɗari uku daga ƙasashen Sudan da Nicaragua da Haiti da kuma El Salvador. hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta tara ta yanke ranar litinin zai shafi mutane daga ƙasashen hudu da ke samun kariya ta wani ɗan lokaci da ake kira tps a takaici wadda ke ba su damar tsawaita kasancewarsu a amurka wasu da yawa daga cikinsu sun zauna a amurka kusan tsawon rayuwarsu kuma sun haifi 'ya'ya a amurka tps dai wani shirin ba da kariyar jin kai ne wanda majalisar tarayya ta kirkiro wanda kuma ma'aikatar cikin gidan amurka ke badawa. Shirin na kara mutane daga kasashen da ake yaƙi ko suke fuskantar wani bala'i ko wani mummunan yanayi kuma yana ba su damar zama da yin aiki a Amurka ba tare da barazanar mai da su kasashensu ba. An yi shirin ne da nufin kaiwa ga lokacin da kasashensu na asali za su iya karɓar su. idan aka aiwatar da hukuncin da aka yanke ranar litinin waɗanda ke cin moriyar shirin ba da kariyar tps daga kasashen hudu da suka shiga amurka ba bisa ka'ida ba za su koma matsayinsu na baƙi marasa takardun zama ƙasa kuma za a iya mai da su ƙasashensu. Waɗanda kuma suka shiga ƙasar bisa ƙa'ida za su koma matsayinsu na baƙi tun farko kafin a ba su kariyar TPS sai dai idan wa'adin takardunsu ya ƙare. 'Yan rajin gwagwarmayar samar da zaman lafiya ta Sudan ta kudu Rita Lopide Abraham ta samu lambar yaban samar da zaman lafiya ta mata ta shekarar 2020 a jiya talata daga cibiyar samar da zaman lafiya ta amurka da ke washington rita ta faɗawa shirin south sudan and focus na muryar amurka cewa gwagwarmayarta ta samar da zaman lafiya a sudan ta kudu jan aiki ne mai cike da barazana daga mazan da ke kan teburin shawarwari wani lokacin idan kai magana da bangarorin biyu kuma ka faɗawa hukumomi gaskiya mutane ba sa fahimtar ka a cewarta abin takaici ne saboda babban burin shi ne samar da zaman lafiya a ƙarshe amma ba haka lamarin yake ba da ɓangarorin sudan ta kudu da ke faɗa za a ba rita kuɗi dala dubu goma da za ta yi amfani da su a duk lokacin da take so kuma cibiyar za ta karrama ta a wani biki da za a yi a shekarar 2021 Allah a gaida Maryam Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kan ga shirinmu na gaba wato ciwon mace. assalamu alaikum masu sauraro Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata mazantawa 'ya'yan kishiya ko 'ya'yan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya cin mana. To a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. A yi sauraro lafiya. yawa. Mm. Wallahi akwai matar da kasu nan mun muna ji a ta kafafen na ka kashe ai dan bace bani na yi landin kamar na koro bayanin na da birnin wanda da kin banni na je inda ba ni kowane bangare yana da nashi rawar da yake takawa ba bangaren mace kawai ba mm. ta kanta society akwai ruwan din da ya kamata ta yi kawai na so ne in ba abin da biya. domin mutane kake yi wa magana sai a kisa mm. tun a farko sun bukata ya ce miki duk zan ci ki da kika akan layi kike ba ni da ja mm. illa ka ce kari zan yi da fadadawa kakin na injin ɗauko ina magana ne bangaren mata to kuma na zo kan magana ki ta ko baci ina magana a kan ilwa ita da ishe ta ba ma ballan ta na ta ba to tun da wannan sai magana ta ki ta zo sai mai kokarin imani wacce ka san in ta yi da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike ɗanta ta rike ɗan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan mm. tarbiyya a gidan da ta fito na iyayenta ba ta ga wannan kyashin da muguntar ba mm. sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na taimaka a ɗan wani ya karatu ɗana na taimakawa ƙarshe Allah zai buɗa min idan na ciyar da ɗan wani ni ma Allah zai ciyar da ɗana a inda ba na na to kin ga in ba ta ga practically a gidansa ana yi ba in ba ɗan tarbiyya ba ce komin ilimin ka wata ba ba ka iya aikata shi to ballantana kyautayi koyarsa ake yi ko mu so ko mu ana koyon gada kuma ana koya idan kin taso ku ana sadakar abinci ana bayarwa ku ba sa kongo to ke ma inda kika je za ki yi wanda kora abinci mun san wannan <laughs> idan kuma gidanku inda aka ba abinci mahimmanci ne kap kap kap kap ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin zaki je ki dauki dutse to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai take da nufi ba kin ga anan iyayenta da za su yi tarbiyya sun shigo mm. we a cikin to mata gaba daya sannan society ma ya kamata su play a role ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa su ma bangaren malaman mu dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da muke yi hirar nan da muke tattaunawa da a yanzu shi ma faɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wala da za a samu wasu wanda za su yi amfani da shi cikin zafura ga mutane akan wani aiki na alheri da suke ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin kesu ko in ce mun san cewa muna yin cases kuma ko ba ka zuwa kotu a matsayin ka na mace ka san ƴaƴan da uwar ku ba ta gidan ubansu kan titi ba da ban suke nutsuwar su ma daban ta ba za ki haɗa su da nutsuwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nutsuwarsa daban take da ɗan da ba shi da uwa a gidan babansa. dan ya ba shi da baba a gidan babansa a firgice shi saboda babu kauna babu aminci sannan bai san kyautani ba ba zan taɓa manta ba wata ran mun je wani taro na marayu da wa'azi sai na kirawo yara ina magana in ce ni kafin in fara musu jawabi wa'annan marayu sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce min kafin fara bayani ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ya ce min ke ma kina da 'ya'ya sai na kalle shi sai na ce ini sai ce in kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa do you imagine yaron nan bacci a cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa da yawa game da wannan yaron duk ɗan da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zo ciki ya nemi ta wani ba amma abin ya baki tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ta tunanin shi lalle da annabi sallallahu alaihi sallam ya wa maraya mu shafa kan maraya to a shi lalle ko kallon ya eh, kin gaba wannan wannan wannan bayanin naki sai ya hmm. ne kuma da wani bayani wanda nake son shi za mu kalle shi wani Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da ni da mai kira ta kan amma ina san ko da yanayin lokaci wata ni contribution mm. factor da na gani ta wanda yake ga irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata mata da dai coming across da ina wacce ta zo ta ita nan dole su ta su an kashe mata aurenta na ce a kan ne mata da yawa irin ji abubuwa ne ba su yi dindanta daga da take gaya min labarinta ta ce cewa idan ba ki kashe min aure na ba zan iya ke fadawa cikin fushin Allah da kuma in jefa kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwar da ban san irin ta ba na ce mene ne ta ce mijin shi ya haimazumin abin da nake so mu hannu shahidin da nake so na faɗa wata gaban da eh, mu kalle su kan lokaci hana mu shi ne gaban maza da kansu su suke contribution wato suke taimaka wa mata wajen zuciyarsu ta kashe wajen zuciyar su ta sa imanin su ya tafi tun da daman Allah ya tuta su a tunani da wasu abubuwa su da mu ko wancan da Allah halittu namiji ba da shi halittu na ba shi ya tuta shi. Yantacciyar hmm. abin da nake so a nan shi ne ita ‘ya'ya biyu Allah ya azurta ta da shi mata. Sai dangi da iya aka dinga tafiya haihuwar mata tafiya idan ciwon ne ya auri wata. tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa namiji. Wannan sun zama da cewa ya ɗauki ban duniya da tunaninsa da wani abunsa ya karkata kamfaninsa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai mm. akawuntinsa da wasu abubuwa daga karshe akwai da kake ce mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin mutum na so ce yau shi da babansa zai kwana a kan kirjinsa sai haka zai kore daga ɗakinsa ƴaƴa na kuwa sai nan tunanin anya wannan gugutu ne to kin a nan banda maza da suke tauye misali yanayin wadata duk da Allah ke su shi ne sai dai gwargwadon arzikin amma ba ki dai da gangan yaƙi wanda wannan zai sa mace dole ta samu kanta inda ba muna wai mace kuzari ta yi hakan ba ne amma muna so maza su duba su kalli gidajen su su sa ido a kan gidajen su wallahi matan nan take in na kalli dan nan sai in ji kamar in sha shi in na kalli dan nan sai in ji kamar in halaka shi ni ƴaƴa na ba ya ba ne take nayi mai kuka nayi mai kuka yanda kika san to kin ga anan maza da suka tune kawama take hannun su maza da Allah ya ce muku su ne arjalu kan wamu da adam da sa Allah ya ce muku arjalu da daraja to su ma suna da kimiyyar gudunmawa da suke bayarwa wajen kekacewar zuciyar mata da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana dubawa yawanci ana yin abin maza ba ku sani ba gaskiya ne barista amina dama ina da niyya in gangaro kan wannan in ma gaba da bangaren mace to ai ai ko gashi ne miki shara barista aisha sai ki kora ba babu komai babu komai shi isa shi magana ni da ke ta fi dadin haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a a kasar hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara ba wani tsari ne mara kyau a kasar hausa aure a kan maniya mutukar ba a ce mai aure daga babu maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar ɗaya rigimar mace da mijinta ita kaɗai rigimar mugunta wato kina nufi ya kamata ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai kara kafin ya ce zai yi aure balle ma ya ce zai kara criteria din karin aure a musulunci wadata ne Wanda wanda ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren farin mm. annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yi a da alkumun ba'a idan ka sami ba a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa mm. wannan uku ba a nan kawai ba mm. akwai maganar barin ilimi a ciki akwai maganar duk sanda ciwon ya tashi kana da kudin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da gomo wannan financial ability ɗinka na aure ba a kake kwabarin wa'an mm. to amma idan ka ce feminism ne must you always be talking from the masculinism side wato to ana tilas masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'asalam yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum. Ka kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya. Ka ce Allah ya sa tattaunawar da aka fara tsakanin gwamnatin Najeriya da shugabannin kwadago na kungiyoyin NLC da TUC. Kan neman gwamnati ta soke karin kuɗin wutar lantarki da man fetur ya cimma nasara amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoba Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa. suka da tsohon shugaban kasa obasanjo yi wa shugaba buhari hakan bai zo mana da mamaki ba domin malam bahaushe ya ce laifi tudu ne ka taka naka ka hangi na wani shi ko sakon shawa da murjau cewa yake yi muna fatan gwamnatin najeriya za ta daidaita da ma'aikatan lafiya domin su janye yajin aikin da suka shiga ganin yadda yajin aikin ke kara jefa majinyata masu karamin karfi cikin wani mawuyacin hali fiye da wanda suke ciki a yanzu allah ya sa haka amin sai sako daga sade sa'idu daura ya ce salam ya hausa sandama yajin aiki da ma'aikatan lafiya suka yi a najeriya mako daya a daidai wannan lokaci da tambun al'umma suke fama da rashin lafiya ga wannan annoba ta covid-19 san bai dace ba muna fatan mahukuntar najeriya za su gaggauta sasantawa don su ci gaba da aikinsu Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Hamisu Henry Fataskum da Yusuf Muhammad JKM Fataskum suka ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. ku ba mu damar da kuka saba ba mu kira ga shugabannin afirka bisa ranar demokuraɗiyya ta duniya da ta gabata jiya mu dai muna jin maganar ana bikin demokuraɗiyya amma har yanzu dan afirka sunan demokuraɗiyya yake ji bai gani a aikace ba ya allah ka ba mu shugabanni masu kaunar mu ba waɗanda muke so ba amin to mun gode sai ku cigaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na imel wato hausa sabis at yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice. ma'aikatar lafiyar kasar india ta ce yanzu kasar da ke kudancin nahiyar asiya ta zarta jimlar adadin mutum miliyan biyar da suka kamu da cutar covid-19 kasar ta kai wannan mummunan yanayin ne yau laraba a lokacin da hukumar lafiyar india ta sanar da cewa an samu mutum dubu 90,123 da da uku suka kamu da cutar da kuma mace-mace dubu da da biyu 1,290 a cikin sa'o'i 24. Ƙwararru a fannin yanayi na gargaɗin cewa mahaukaciyar guguwar Sali za ta haifar da mummunan ambaliyar ruwa yayin da take dosar sassan yankin gabar tekun Gulf na Amurka a yau Laraba. Cibiyar sa ido kan mahaukaciyar guguwa da ake kira NHC a takaice. ta ce muguwar guguwar ta sauka yau laraba da safe a kusa da garuruwan gulf shores da alabama da ke gabar teku dauke da iska mai gudun kilomita 165 cikin sa'a daya abin da ya sa ta zama mahaukaciyar iska a mataki na biyu a ma'aunin guguwa mai matakai biyar zama da muni a yau laraba aka zaɓi yoshihi yoshihide suga a matsayin firayim ministan ƙasar japan Suga ɗan shekaru 71 da haihuwa ya nuna ban girma a lokacin da 'yan majalisar wakilan Japan suka zaɓe shi. Sakamakon kada kuri'ar da aka yi yau Laraba abu ne da kusan aka sani zai faru bayan da jam'iyyar LDP ta zaɓi Suga ya zama shugaban jam'iyyar ajiya Talata. Bisa tsarin majalisar dokokin Japan, jam'iyya mai mulki ce ke zaben wanda zai zama Prime Minister. Yawancin lokuta shugaban jam'iyyar ne ke zama. To masu rare da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin ita Maryam Doda wacce ta ni gabatarwa sai kuma Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.